Afisawa Sura shida Ku ’ya'ya, saboda Ubangiji ku yi wa iyayenku biyayya, domin wannan shi ne daidai, doka ta fare wadda aka hada ta da alkawari ita ce, Girmama babanka da mamarka, domin ka sami zaman lafiya, ka kuma yi tsawon rai a duniya. Ku ubanni, kada ku sa ’ya'yanku su yi fushi. sai dai ku goye su da horo da gargadi ta hanyar Ubangiji, ku bayi ku yi biyayya ga waɗanda suke iyayen gijinku na duniyar nan, ku nuna musu halin ban girma, ku yi musu aminci cikin dukan kome da zuciya ɗaya kuma, kamar yadda kuke yi wa almasihu. Kada ku yi biyayya ta ganin ido, kamar waɗanda suke neman yabo daga wurin mutane. amma da yake ku bayin almasihu ne, ku aikata abin da Allah yake so da zuciya ɗaya, ku yi aikinku na hidima da kyakkyawan nufi, kamar ga Ubangiji kuke yi, ba mutane ba. Kun sani cewa kowane alherin da mutum ya yi, ko shi bawa ne, ko ɗan gida ne, Ubangiji zai ba shi laɗansa. Ku iyayen giji, kuma ku yi wa bayanku haka, ku daina ba su tsoro. tun da yake kun sani ku da su duk kuna da Ubangiji a sama, shi kuwa baya nuna bambanci, a ƙarshe kuma ku ƙarfafa kanku cikin Ubangiji da kuma cikin ƙarfin ikonsa, ku dauka wa jikinku dukan kayan kariya yaki, wanda Allah ya bayar domin ku iya tsayawa ku yi gaba da dabarun Shaiɗan. Ai, ba da ‘yan adam masu nama da jini muke kokowa ba. amma da mugayen ruhohi ne na sammai, da masu mulki, da ikoki, da waɗanda mulkin zamanin nan mai duhu yake hannunsu. Saboda haka, sai ku ɗauki dukan kayan kariya na yaki, wanda Allah ya bayar domin ku tsaya a muguwar ranar nan, har bayan da kuka gama kome da kome a same ku a tsaye. Saboda haka fa, ku tsaya da karfi gaskiya ta zama da mararku, adalci ya zama rigar karfinku ta yaki, shirin kai labari mai daɗi na salama ya zama kamar takalma a kafafunku. Ban da haka ma, bari ban gaskiya ta zama garkuwarku, wadda za ku dauka ku kashe kibiyoyi na wutar mugun nan da ita, ku dauki hular kwano, wato ceto, da kuma takobin ruhu, wato kalmar Allah. kuna yin addu'a kullum ta wurin ikon Ruhu, kuna yin roko iri-iri da nufi haka, ku yi tsaro da iyakar naciya yayin da kuke addu'a saboda tsarkaka, ni ma ku yi mini addu'a, in sami baiwar yin magana ba tsoro, in sanar da asirin labari mai dadi ga mutane. Ta dalilin wannan labari mai dadi ne na zama wakili, ko da yake ina daure, ku yi mini addu'a. domin duk lokacin da nake yin wa'azi, in yi shi ba tsoro kamar yadda ya kamata in yi. Tikikus, dan uwanmu wanda muke kauna, mai hidima cikin aminci kuma ga Ubangiji, zai sanar da ku kome domin kuma ku san yadda nake da lafiya da kuma halin da nake ciki. Na aike shi gare ku musamman domin ku san yadda muke, ya kuma karfafa muku zuciya. yan uwa Salama daga wurin Allah Uba da Ubangiji Yesu almasihu ta kasance a cikinku, tare da kauna da ban gaskiya, alheri ya kasance tare da duka masu kaunar Ubangijinmu Yesu almasihu da kauna mara ƙarewa. Amin.